sai ya ta rubuta wasiƙu yana aika ma shehu usman dan hodiyo sanda duk ya aika ma shehu dan hodiyo takarda sai ya shehu ya sa abdullahi wannan mm, sarkin musulmi bello shi ba shi amsa har an ka fahimci juna saboda haka sai shehu dan hodiyo sai ya ce ma gwani muhtar ya tashi daga damatur ya komo sau ya zauna saboda haka ya taso daga damaturu ya komo masa ya zauna su ko shi kuma wannan malamin alhaji aminu alkanim shi kuma ya zauna tsohuwar barno inda ake ce mai yarwa da ya zauna ne shi amma har yanzu 'ya'yan wannan malamin su suke sarautar barno eh alhaji mustapha mustapha yake ko na yanzu alkanimi eh kun ji wannan to waɗannan duka waliyan allah ne eh duk waliyai ne to alhamdulillah Allah ya shi ba mu albarka ma'ana albarka su shine Allah ya ba mu ikon yin koyi da su mu samu abin da sun ka samu eh dan bai yiwuwa ba ka da tsarki ka ce ka bi mai tsarki wai don ka samu tsarki ka tanaji abin da ya tanaza ya wanke riga dai kai ma ka wanke taka ba mu ci gaba ولا يعظم قولهم إن العزة لله جميعا sai Allah ya ce ma annabi wala ya zo kauluhum maganganun su da suke yi na banza kada ya dame ka kai ya bata maka rai suna ta lasta mursalan ai kai ba manzo Allah kake bogai da wani irin wannan magana innal izzata lalle buwaya da ƙarhi lillahi ga Allah take jami'a baki ɗaya kai kuma manzon sa ne huwa sami'u Allah shine mai ji lil ga maganganun da suke yi al'alim kuma masani bil da ayyukan su fa yajazihim Allah zai sakan ka musu wayan su raka kai kuma ya taimake ka na'am ala inna lillahi man bis samawati wa man bil in وإن إلا Allah ku saurara inna lillahi man fi samawati wa duk wanda a cikin sammai da wanda a cikin ƙasa mai hankali lillahi bayi ne ga Allah abidan bayin sa ne wa milkan mallaka sa ne wa halitta sani. ne wa ma ya allazina yad'una min dunillahi shuraka wato babu abinda waɗanda ke kiran wani kuma bayan Allah suke bi na gumaka na abokan tarayya lahu ga Allah alal ce bisa haqiqa ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira Allah ya haka daga abinda wato sun ka sai tashi da shi haka mai girma in ya yattabi'una babu abinda suke bi fi zalika cikin wannan illa sai zato ai zannuhum annaha aliya suna zaton wai alloli ne tashfa'u lahum zata ta cece su wa yanhum ai su ba su zamo ba illa ya kharo suna sai suna kaddari faɗi kawai kiri faɗin suke ya kazibuna suna ƙarya bi zalika a cikin wannan na'am هو الذي جعل لكم الليل لتدخلوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون allazi ja'ala lakum al-layla Allah shine wanda ya sanya muku dare da taskunu fihi don ku samu natsuwa ku kwanta ku yi bacci cikin dare wannan hara musiran ita kuma rana yini ya sanya shi mai haske don a gani don gani iznadul ibsari ilaihi majazun jingina gani ga wuni majazi ne eh la'annahu domin shi yubsaru fihi adon ana gani da rana babu duhu inna fi dalika lalle cikin wannan yadda Allah ya shirya dare da wuni don kowane da amfaninsa la ayati akwai ayoyi dilalatin dalilai ala wa hita ta'ala akan kadaitar Allah madaukakin sarki ne kawamin yasma'una amma ga mutane waɗanda suke jin wa'azi sama'a ta dabburin wata ta'azin ji irin na lura da kuma wa'azantuwa na'am قال ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندهم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا wato su sun ce su yahuda ko kalu sun ce yahudu da nasara wa man za'ama duk wani wanda kariya annal mala'ikata banatullahi ta mala'iku diyan Allah ne mata sun ce ita kaza Allahu waladan hakika Allah ya rike da ala ta'ala lahum sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah tanziha lahu anil walad Allah ya tsarkaka daga rike da domin rikon da na kafa ne wal gani Allah ya mawadaci ne an kulli ahadi daga kowane daya wa inna ma yadlu wal walada man yahtaju ilayhi domin wanda ka neman da shine wanda adda bukata zuwa ga da wanda bai wadatu ba to Allah ko ya wadatu lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasa duk lahu na Allah ne milkan wa khalqan wa abida mallaka sani halitta sani bayin sani in indakum min sultani ai babu wata hujja a gurin ku da haza da wannan da awa wanda kuke faɗa ata quluna ala Allah yanzu ku gaya ma Allah ma la alamu abinda ba ku san hakikanin sa ba ai bai kamata ba ai haka a faɗi abu wanda ba tabbatar da gaskiyarsa ba abin da ake faɗi zato ne ba gaskiya ba ne saboda kuma zaton bai dace da gaskiya ba ƙarya ne Allah ba ya da ɗa na'am قل إن الذين إن الذين يفترون على الله na ولا يفلحون قل كتي إن الذين يفترون على الله الكاذب suke ƙirƙirar ƙarya suna jingina ma Allah bin nisbatil waladi ilahi da jingina ma Allah da su ce Allah na da da la huna ba su cin nasara ai la kaduna ba su arzitta eh babu arziki gare su na'am mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'adaban shadida bima kanu yaqulun lahum mata'un suna da jin daɗi kalilun dan kaɗan fi duniya cikin nan duniya ya matauna bihi muddata hayatin wanda suke jin daɗi da shi tsawon rayuwarsu summa na marji'un sannan su zuwa gare mu take a lahira in sun mutu Sun summa nuziquhum al'azaba shari'a, sannan mu dandana musu azaba mai tsanani ba'dal maut bayan sun mutu bima kanu yakfuruna don abin da suke yi na kahirci don kahircin da suke yi واتل عليكم نبأ ya إذ ya لقومه يا قومي كان قول عليهم مغاني ونرجي بعاد الله قال الله يتوفى واجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قلوا إلي ولا To bayan mun gama waɗannan bayanai sai muka ɗebo kissa annabi Nuhu wato a sa'a aka ɗebo kisa annabi nuhu aka hada ta cikin wannan sura domin ita ma gwagwarmaya ce akan aƙida domin duk addini in babu aƙida to haka yake kamar gini cikin yashi don haka ba a zuwa ko ina zai wargaji. saboda haka Allah ya ce watalu alaihim ka karanta musu ya Muhammad ka karanta makahirran makka na ba nuhu labarin annabi nuhu in qala liqaumihi yayin da yake ce ma mutanensa ya qaumi ya ku mutane in kana kabura alaikum makami in ya zan tsayawa ta ta yi muku nauyi ai fi kun zama na cikin ku wa zikiri da kuma wa'azi na tunatarwa ta iyakun ku da nika muku bi ayatin lahi da ayoyin Allah in kun damu da wannan hakkun gaji kuna jiran da yaushe zan mutu ku huta to fa lahi tawakkaltu to ni ga Allah ne dogara kuma yi wa amrakum ku je ku yanke shawarar duk da za ku yanke ai izmu ala amrin taf'aluna ku je ku yanke shawara akan wani al'amari wanda za ku aikata shi bi game da ni in kisa in yanka in gashi wanda duk kuka iya ku je ku yi wa shiraka akun ko ba wai ku kadai ba ku je har da gumakan naku in suna iya su taimaka muku summa la yakun amrukum gumma sannan kada al'amarin ku ya zama ruhi ayi shawara babban hili kada a shiga cikin daki alaikum akan ku kada ku koyi ai masturan bal azruhu wa jahiruni bihi ku bayyana shi kuma ku hito min da shi kuru kuru sun makadu ilayya sannan ku zarce zuwa inda nake fi ma mu ga abin da kun kai niyya aikata shi gare ni kai in kun cika wala tunziruni kar ku jirkita kar ku bari in kai gobe ku kashe ni yau ai wala tunhiluni kar ku jinkirta fa inni lastu mubaliyan bikum ni ban zan na damu da ku ba duk abin da za ku yi kun dade wa'azi kuma na kama yi kenan sai mutuwa eh <laughs> to kaga na akida eh mutum yawa gari ga duniya gaba ɗaya kalubale shi kaɗai kuma rai guda ya ce duk a taru a kashe shi wanda ana iya haƙa rami a ɗauko shi da ƙarfi a kada a mai da ƙasa da duwatsu manya a danne a ruhe amma Allah bai bari Allah bai bari duk da an kai ba a iya danne shi tunda ya rungumi gaskiya kuma Allah ya ce tsaya ka dage muna tare da kai eh saboda haka in babu akida babu tahiya an gane ko da zaran babu aƙida da an kira mu dai to za a aikata to ni dai yanzu wannan abu dai to kaddara <laughs> ta sai ka jira kaddara ta ya zo da ya ba lam mu sake ma ba wannan abin kuskure na eh wadin gaskiya ya kuskure to yaushe za yaushe ni adda dai? in dai wadin gaskiya zan kuskure to ni a dai kayya amma wannan wadin gaskiya ya zaman ka ba a komi na'am <laughs> to ka ji da annabi nuhu alaihi salam fa in tawallaitum fa in tawallaitum fa ma fa'antukum min ajab in jariya illa ala allah wa umiru wa ana qula min muslimin fa in tawallaitum idan kun juya baya an tazkiri daga tunatarwa ta wadda nake muku fa ma sa'altukum min ajar to ban tambaye ku wata jinga ba ko wata sadaka ba ai sawabin alaihi fata wallau balle ku juya baya in a ajariya ni ladata ba ta zamo ba illa alallahi sai ga Allah Allah ne mai biya na ba ku ba wa umirtu kuma an umarce ni an akuna in zan min musulmi da cikin musulmi waɗanda sun ka miƙa wuyan su ga Allah to sun yarda فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا علينا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين to duk da wannan zabu, sai suka karyata shi wannan jaina sai muka tsar da shi wa ban ma'ahu da waɗanda a tare da shi bilbilki cikin jirgi Asabina. wa za a ja'alnahu muka sanya su aiman ma'ahu waɗanda a tare da shi khala'iba suka zama mayan juna bil da cikin ƙasa Ba a wa aga raqanan allazina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suna karyata da ayoyin mu bi dufan da ruwan dufan fanzur duba mai karatu kai fa kana aqibatul munzarina ya ya karshen waɗanda an ka gargada sun kaji karɓar gargadi ya kasance ne ihlakin na halakar da su ba ka zalika na alu man kazzaba bi man kazzaba ka haka zamu aikata da duk wanda ya karyata manzo Allah ثم بعثنا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل وذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده رسولا sannan mun ka aiko su manzanni bayan annabi nuhu alaihi salam ila qaumihim zuwa ga mutanensu ka ibrahim wa hud wa salih kamar ibrahim da hud da salihu wa ja'uhum bil bayyinati sun ka zo musu da hujjoji da mu'izoji bayyanannu ma kanu liyuminu amma ba zan suna yin imani ba bima kazzabu bihi da abinda sun ka karyata da shi min qablu gabanin waɗannan ai qabla ba'sir rusul ilaihim gabanin aiko musu da manzanni kazalika na dabu haka muke rihewa ala qulubil mu'tadin akan fuciyoyi masu ita da haddi wala taqbalu iman ba ta karba imani kama daba'ana ala qulubi ulaika kamar yadda mun ka rihe zukatan waɗancan wanda sun gabata ثم بعدنا من بعدهم بعدنا من بعدهم مغزي ومن بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعثنا من بعدهم موسى sannan mun ka aiko annabi Musa bayan waɗancan annabawa wa haruna da haruna mun ka aike su ila fir'auna mala'i zuwa ga fir'auna da yan majalisar sa wato mutanensa mun ka aike su bi ayatina da ayoyin mu a tis'i guda tara fastakbaru sai suka yi girman kai anil imani biha daga imani da ayoyin wa kanu qauman mujrimina sun zan mutane ne masu mugun laifi fir'auna da shi da jama'arsa falamma ja'ahum al-haq falamma ja'ahum al-haq min indina inna aba lafihrun mubin falamma ja'ahum al-haq yayin da gaskiya ta zo ma fir'auna da mutanensa min indina daga wajen mu inji Allah qalu sai sun kace inna hadha lalle wannan lasirun ko lasahirun ko zai sihiri ne bayyananne ko kuma mai sihiri ne shi annabi kenan ne mai sihiri ai bayyanin zahirin qala musa قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى سي النبي موسى يتي musu lokacin da sun kace mai mai sihiri أتقولون للحق لما جاءكم سحر wato yanzu kuna faɗa ma gaskiya kuna cewa game da gaskiya yayin da ta zo ku ce sihiri ne asirun haza yanzu wannan sihiri ne wa kada abulah man atabihi gashi wanda ya zo da shi ya ci nasara wa abdala asiru sahara kuma ya bata sihirin masu sihiri ai wala yabdu sahiruna ai duk masu sihiri ba su cin nasara ashe kenan tunda ni ci nasara akan masu sihiri to ni ba mai sihiri bane eh na'am qalu qalu wa idana kajuwawa ƙalu sai sun ka ce a ce na yanzu ka zo mana ne ya kai musa litalbita na don ka kautar da mu ka kawar da mu ai lita da na don ka mayar da mu amma wajen na alaihi aba ana daga barin abin da mun ka samu ubanninmu suna zaune a kai na addini kuma bayan haka wata wata kuna lakum alkibriya girma ya kasance ya koma gare ku zan ku asala ku na mu koma talakawa ku karbi mulki fil ardi cikin kasar masar wa ma hannu lakuma bi mu'minina mu dai ba mu zama masu imani da ku ba mu yadda ba ai musaddiqina wa qala fir'aun wa qala fir'aun tuni bi kulli sajin alim wa qala fir'aun sai fir'aun yace ituni ku je ku zo min da kulli sahirin da dukkan wani masanin sihiri alim wanda adda cikakken ilimi game da sihiri ta yi kufin ilmin sihiri wanda ya kai matuƙa ya kowa wajen ilimin sihiri a je a gayyato min su ai wannan wannan dabara za mu iya murƙushe ta abinda mu mallaki mallamai ga sunan nasiri a kai shi masarki an haka annabi musa shi da a dan uwa ne haruna an haka su masauki ana jin rana alƙawari ta zo Balan ma za ja'a sahara Balan ma za ja'a sahara wa qala lahum musa ya alqu ma antum mulqun falan ma ja'a yayin da mallaman sihiri sun ka zo qala musa sai musa ya ce musu ba da ma kalu lahu bayan sun ce mai in ma an tulkiya ko dai ka fara jefa abin da zaka jefa wa in ma an nakuna ko ko mu zanna hanul na muna masu fara jefawa ala yace musu alquku kada ma antum mulkuna abin da za ku kada ku jefa mu gani eh wato ya yi musu wannan don su fara yin sihirin su a yi ihu da tabi wanda za a yi in ya jefa nashi taro ya wace na'am فلما ألقاه قال موسى ما جئتم به السحر إن الله إن الله لا يصلح عمل المرسلين نعم alƙau yayin da sun ka jefa hibalam sandunan abin nan yagwansu wa isiyahum da sandunansu ƙala musa sai musa ya ce ma ji itun bihi abin da kun ka zo da shi a sihiru Shi ne sihiri ne wato wannan abin da kun ka zo da shi sihiri ne inna allaha sayabdilu lalle Allah zai bata wannan abin da kun ka zo da shi na sihiri sai sai sai mahakku Allah zai rusa shi inna allaha domin shi Allah la ba baya gyara amal muslimin aikin masu banna saboda haka kayan ku duk ƙarya ce zan nuna muku ƙarya kuka yau wa ilaha wai hukun lawul haka Allah ya tabbatar da gaskiya ya bayyanar da ita da kalimati da kalmominsa ai bi mawa'i da hi da alkawullansa walau kare al mujrimu na koda masu mugun laihi mai agu ki haka za a yi kama amana li musa kama amana li musa illa zuriyatun min qawmihi ala qawmin min fir'aun وملئهم أن يغفرهم وإن فرعون في وإنه لمن to ba ma amana li Musa ba wanda sun ka ba da gaskiya da annabi Musa illa zuriyatun sai yan wata zuriya wani yan dan bangare kaɗan na aula da ƙauni na ɗayan mutanensa bani Isra'ila ala khawfin tare da jin tsoro min fir'auna game da shi fir'auna kowa na tsoro ne don in annabi Musa ya yi tawaye to duk wanda zai sai da rai ya bi annabi Musa wa mala'ihim suna jin tsoron fir'auna kuma da jama'arsu an yabtina don kasu fitine su ai yasir bin addini don su kautar da kautar da su daga addinin annabi Musa da ta'azibi da a bashi wahala sai ya tuba ya bar addinin annabi Musa ya komo ga addinin sarki fa inna fir'auna don shi fir'auna la'ali mai girman kai ne fil ardi cikin ƙasa ƙasar masar wa innahu la min al kuma lalle shi fir'auna yana cikin wanda zuwa kai matuka ga banna ayil mutajawizuna al-hadda sun ketare haddi bid'a'ir rububiyya domin yayi da cewa shi rabbu ne ana rabbukum al-a'la yace shine ubangiji mai daukaka wa qala musa wa musa ya qaumi in kuntum amantum billahi to bayan an yi wannan bugawa ta zo da kisa gajeruwa ba tsawo don ba ana magana a kawo wancan duramar da an kai tsakanin fir'auna da musa ba a'a abinda ake nunawa a nan sahihiyar aƙida ita ke sa mutum ya bajin tsoro eh sahihiyar aƙida wanda ya dogara ga Allah shine wanda zai ji bejin jin tsoro eh yana yiwa mutum ya zama bai bisa ga aƙida ta ƙwarai ya zama shaidani in an koro shi ya tsere in an ka babbida ta ya dawo ya ci gaba da shaidana wannan shaidanci ne ya zan ka zo mu gudu wajen shaidanci in ya ya tsokano fitina in ta balbalo cikin gari sai ya ɓoye ba mutane da ita kamar yadda wasu ke yi to wannan ba shi ne aƙida ba yanzu aƙida ita baka gudu in dai har ka kai fagen ka hito to in ka hiton ba gudu sai dai a gudu a bakka amma ba kai ka gudu ka bar mutane ba eh amma wai ka tafi ka tafi waje wajen jidali ka zo sannan ka yi gudu na mil 60 kanin ka samu mota wadda zaka shiga zuwa garin ku ba irin wannan ake magana ba wannan ba da kwarai ce bai imani ba duk wanda kai ya ci mil yana gudu kamin ya samu kwalta ya hau mota ya ga wannan bai yi abin kirki ba a'a wannan nan da sun san halin fir'auna kuma sun hito da ranar aka sun ce sun yi imani da annabi Musa alaihi salam to shine annabi Musa ya tara su yi musu hudu ba wa ƙara Musa sai annabi Musa ya ce ya kaumi ya ku mutane na waɗanda kun kai imani da ni in kuntum mu'amantum billahi in dai kun zan kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi in kuntum na in kun zan musulmin kwarai fa qalu fa qalu ala allahi tawakkalna ربنا faƙalu sai suka ce alallahi tawakkalna ga Allah mun ka dogara shi kadai rabbana ya ubangijin mu la taj'alna kakka mai da mu ka sanya mu fitinatan mu zan hitina lil qaumi zalimin ga mutane azzalumai domin idan ka ce ka tsokano azzalumi shi azzalumi ne kai ko mai gaskiya ne ya kore ka ka tsere ka kama daji kai ta gudu to sai ya tsaye ta dariya sannan masu kallo zai su ce ashe shi da gaskiya kaga matsoyi wancan ya tsere tsoro ya kai ya ji tsoro ya gudu to zama da haka shi azalumi sai ya daga tuta kaga da yana zaton bai da gaskiya amma yanzu da tun da kai da gaskiya ka tsere ka bar gaskiya sai ya dauka shi da gaskiya kaga abu ya zama hitina an jarrabe musulunci da musiba eh to sun ka roƙi Allah kada Allah shirin jayar da maki akan su har ya ji daɗi ya zaton yana kan gaskiya shine la tuzhirhum alaina Allah kada ka rinjayar da su akan mu fa zunnu annahum ala alhaqi su zaton suna kan gaskiya fa nu, sai su fitinu bina da muwa wa najjina wa najjina rahmatika min alqawmil kafirin wa najjina ya Allah ka tserar da mu da rahmatika da rahmatka min alqawmil kafirin daga mutane waɗanda aka kafirai to bayan ya yi wannan hudu ba sun yi wannan addu'a su kuma sai Allah madaukin sarki ya bada amsa wa auhayna ila Musa wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi Misra buyuta, wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimu as-salah wa bashiril mu'minin wa ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa wa akhihi dan uwansa Haruna an wa a cewa ku riki buyuta na ɗakuna ma ga mutanen ku bi Misra a garin Masar waje alu kun ƙiblatan kuma kuma yadda gidajen ku zama masallaci ai musallan wurin sallah ta salluna fi wanda kuke yin sallah a cikin sa manu min al-khawfi don ku amince daga tsoro wa kana fir'aun fir'auna ya zama mana ahu min as-salati ya hana su sallah to saboda haka aka ce su su kama anguwa guda su yi gidaje su rinka sallah cikin gidajensu wa aqimu salata ku tsayar da sallah ay ha ku cika sallah wa shirin mu'minina albashirin ku ya ku mu'minai bil bin nasari wal jannati da cin nasara da kuma aljanna wa qala musa qala rabbana innaka wa to bayan wannan amsa sai annabi musa alaihi salam shi kuma sai ya addu'a wa kala musa annabi musa ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna kai kabba fir'auna wa mala'ahu da mashawarta na yan majalisa ta ka ba su zinatan wa amwala ka ba su kwalliyar duniya ka ba su dukiyoyi fil hayati duniya cikin rayuwar duniya rabbana ya ubangijinmu ataitahum zalika ka ba su wannan liyo dillu an sabilika don su batar da mutane daga hanyarka ko li dillu don su bace an sabilika daga hanyarka fi aqibati ka sha al'amari rabbana ya ubangiji na ina roƙonka adamis ka shahe ala amwalin daga dukiyoyinsu dukiyar nan duka mai da ita wani abu daban ba dukiya ba wamsakaha ka shahe ta wai ala sannan ka damre zukatansu ka hana su jin daɗi ibi alaiha wato ka yumke zukatansu wasu tausir ka ɗamre ta zama in kwance in zanni in tsaye ba su jin daɗin rayuwarsu su shiga cikin wani irin kunci bala yuminu don ba za su imani ba hatta ya wani azabal alima sai sun ga azaba mai raɗaɗi ayil mulim da alaihim annabi musa ya yi musu addu'a wa amma na haruna haruna ya yi amin ala du'a yi akan addu'arsa to ya gama addu'a sai Allah ya karbi addu'a nan take da shi annabi Musa da ma yana magana da Allah qala ta'ala قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا Kala ta'ala sai Allah ya ce ma annabi Musa kada ujibar da'awatu kuma hakika an riga an karɓi addu'a an karɓa e babu wani jinkiri nan take an karɓa ku je ku jira a musikat amwaluhum an ka shahi dukiyoyinsu hijaratan duwatsu walan yumin fir'aun amma fir'aun bai yi imani ba duk da haka hatta adaraka hulgaraku sai lokacin da nutsewa ruwa ta cin mai Allah ya ce fastaki ma ku je ku tsayu ala risalati wa da'awa akan manzancin nan da kira ku yi tai ila an ya tiya humul azabu har lokacin da azaba za ta zo musu wala ta tabi'ani kada ku bi sabilan lazina la ya'lamuna hanya waɗannan da ba sani ba fisti ijali kada'i ga gaugawa saukar hukunci na ka kuce yau gobe ko jibi za a yi ruwa an ruwaito annahu shi annabi musa makasa ba da ha ya zamna bayan kad ujibar da'awatu kuma arba'ina sanatar. shekara arba'in yana jira an ce an karba fa to amma yau shari'a din zai zo sai da aka shekara arba'in to balle kai da wandon ka bai rabuwa da datti <laughs> wanda aka tsarki ma annabin Allah manzon Allah mai magana da Allah ya yi addu'a Allah ya karɓa baka da baka yadda ya zauna ya yi jiran ijaba shekara arba'in balle kai ka yi addu'a cikin kwana bakwai in baka in bukata ba ta biya ka ce kai wannan malami ba na Allah ba ne <laughs> shi sai yake yanzu yanzu Allah ya toye biya mai bukata ba haka ake yi ba eh dama in mutum yi addu'a sadda duk yi addu'a an karba sadda duk yi addu'a an karba sadda duk kasa an kai ma addu'a an karba amma addu'a tana da fuska uku kamar da manzon Allah ya bayyana idan kasa an kai ma addu'a ko kai kai addu'a sai Allah ya karba to kana da abubuwa guda uku sai Allah ya dibe mahi amfani yi maka ko dai a biya ma bukatar ka da kake so ko ko kayo ka sassaba ka ta kayo wata tabargaza sai Allah ya dauki addu'a na a wannan kofar ko ko adiba a ga littafin ka babu komai ciki illa dameji ba kai abin kirki ba duk an cika ma littafi da rubutu da jan biro sai Allah ya ce to a rubuta mai ko wannan cikin littafin sai ya samu sauƙin al'amari eh ba amma babu sanda zaka roki Allah bai karba ba duk sanda kai addu'a inda ta alheri ce to ka tabbata Allah ya karba domin qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna Allah la yukhlifu al-mi'ada eh sanda duk kai addu'a ko kai kai ko za kai an kai ma to Allah ya karba amma za a yi ma ɗayan abu ko dai a biya ma bukata ko a yi ma ka fara wani laifi wanda ka aikata ko a ajiye maka lada sai ka je eh amma ba a faduwa ƙasa addu'a ba ta faduwa ƙasa wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyajibuni wa la'allam yarshudun saboda haka duk lokacin da kace ai ne addu'a in an kai Allah ya karba in kai ka daga hannu ka roki Allah Allah ya karba amma kana da ɗayan uku in baka ga wannan gudan ba to biyun ne an kai guda eh cikin biyu din na an yi guda sada duk baka ga ka ga an ka bada kuɗi an roki Allah baka ga abin ya to wanda kake so ba to an yi ɗaya daga cikin biyu din waɗanda kai baka san su ba Allah ya san su to mu ci gaba وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا lokacin ijaba ya zo an ci shekara arba'in ne tsakanin maganar mu da inda za mu shiga yanzu an canye shekara arba'in yanzu mun shigo lokacin karɓar addu'a annabi musa Wajawar na bi bani isra'ila bahara sai muka tsallakar da bani isra'ila kogi fa har ba'am fir'auna sai fir'auna ya riske su wato ya bi su lokacin da Allah zai halakar da fir'auna sai ya ba annabi musa wani shawara ko ko an kai mai wani wahayi an ka ce ya kwashe duk jama'a ta ya bar gani. to amma ya za a yi hita gari ba a sani ba an ka ce a ku je ku ari kayansu saboda an san mutane annabi musa mutane ne masu gaskiya ba su cin amana ba su ƙarya ba su yaudara sai suka je wajen mutanen da suka ari kayan ado da mundaye na zinare da abin da ake sawa da irin na ado suka ce za su ta wani ƙauye wajen buki a kawo kayan ka ba su to tunda suka karbi kayan mutane an san za su dawo don haka ba a damu da cewa ko za su gudu ba ko da a'a dama kuma ba abin da fir'auna bai so a kwashe bani isra'ila su ban masar to da suka hita shi kenan sun je kuma da niyya za su tahi din tahiya za su yi wannan abin nan bayan sun dawo daga wancan larura saboda haka sai suka shirya kawai kwansu da kwakwatan sai suka hita to bayan sun hita sai fir'auna yana zaune cikin fada yake kai ji mutanen nan da sun ka dame mu yau babu ko guda garin ka yan yan tsirarun mutanen ga sun dame mu sun kai mu na ko a'a kai ku tashi mu je mu kashe su can bakin abin nan cikin daji mu baro gawawakin su can shikenan kowa ya huta da su ba ma sai mun yi turbuda ba gawawakin ma can mai ci ya ci ba su yi wari cikin garin mu ba su wace mu da turbuda ba an ka ce wannan shawara ta yi shikenan sai gangami za a hita zuwa kashin bani isra'ila to lokacin da bani isra'ila suna cikin tahiya sai ga fir'auna sun ka hangi abu kamar hadari ya taso baki girin bataliyar fir'auna sai suka ce ma annabi Musa da mun shiga mun bani sai Allah ya ce ma annabi Musa a'a ba abu ne ba sasan da ka tiki kogin nan ka bugi kogi yana sasan da ya buga kogi da ya buga kogi sai kogi ya bare goma abin nan hanya goma sha biyu kowace kamar katanga wanda ya biyo ga hanya bai ganin na wancan hanya na wancan bai ganin na wancan hanya goma sha biyu sai bani isra'ila sun kama hanya ko kafafunsu ba su je ba hatta yashin na kasa ya bushe ruwa sun koma kamar katanga kamar ice irin wannan na firt ruwa sun koma sun sandare sun yi tsayin su kamar ah, katanga shi kenan bani isra'ila sun ka tsallake shi ne allah ya ce mun ka tsallakar da bani isra'ila kogi shi kenan fir'auna da jama'a ce sun ka biyo su wannan biyowa bagayen wa adawan zalunci da ƙetare haddi shi ya kawo su to da fir'auna ya zo ya tarar da kogi bare ga waɗanda yake so ya cimma ga can tsallake ganga sun tsallake suna gyaggyara kayan su ci gaba da tafiya ya ce ai ba su tsira ba mu tsallaka mu wuce mu cin musu shikenan sai ya shiga gaba mala'ika jibrila na gaba da godiya dokin fir'auna na bai shi ko azra'ilu da asrafilu da mika'ilu su ko suna can suna koro na baya an gane ko sai da suka shige duka hatta idza daraka hulgaraku lokacin da sun ka gama shigewa cif sai wannan katanga sai ta narke ruwa sun ka haɗu da ruwa daɗawa sai ga fir'auna tsakiyar ruwa an nutse shi ya shiga cikin nutsa ƙala sai ya ce amantu na yi imani annahu yadda al'amari yake la ilaha ba wani abin bauta illallazi sai ya ce illallahu sai ya ka zane allahu sai ya ce sai wannan amana bihi banu isra'ila wanda banu isra'ila sun kai imani da shi wane ne Allah ya hana shi ya kama sunansa sai sai dai aka zo da mausuli allazi amana bihi banu isra'ila kai ba ma wannan ba wa ana minal muslimina ni ma ina cikin musulmi wannan ko da yake faɗa haka ruwa ya cika baki gene ya jika na fir'auna an gane ko kararahu ya maimaita wannan liyaqbal minhu liyaqbal minhu don a karba gare shi ana balam yuqbal ba a karba ba wa dassa jibrilu fi fihi min hamatil bari lokacin da zai ƙara buɗe baki ya kira Allah sai mala'ika da ya ruga domin hannu ne sai ya ɗebe laka sai ya cama mai ga baki an kali ke bakin shi kenan an gama mafa makafata an tunalu rahma don tsoron kada rahma Allah ta shahe shi yayi imani na kwarai ya zan ya tsira ya cuci mutane duniya kuma ya tsere wa qala lahu sai Allah ya ce masa Allah ce عفيت قبل وكنت yanzu tuminu za ka yi imani wa kada a soita alhali gaji ka yi saƙo ƙablu gabanin haka wa kunta ka zan minal na cikin manyan mabannata bi lalika da Batakka, wa idlalika ta batar da mutane anil iman daga imani to babu magana imani imani kan ya imani sa sai dai ga wani abu nan فاليوم فاليوم نرديك لمردك لمن Allah ya ce bal yau yau dai nuna jika ka za mu tsayar da kai na hurjuka min albahari za mu hitar da gawarka daga cikin teku duba da nika da jikin naka Allah zai laruha fihi wanda an ka ɗebe rai babu rai a ciki. litakuna don ka zamo ayatan aya liman khalfaka da wani kahiri wanda zai zo baya gare ka eh ibratan ya zama abin lura bayarihu ka don su san kai bawan Allah ne wala ya kaduhu alamin da fi kuma ba za su gabata zuwa su aikata aiki irin wanda ka aikata ba Wa ibn abbas an samo daga dan abbas anna ba'da bani isra'ila ta sashi daga cikin banu isra'ila shakku sun yi shakka bi mauti ga mutuwarsa wa ku rija lahu sai an ka hito musu da gawa ta riya rahu don su gan shi don lokacin da ya nutse cikin ruwa an ka ce ya mutu wani ce ina firawuna ka mutuwa haba <laughs> ce a ɗaya sake magana ya ce shi zan bai yarda ba ya za a yi a ce firawuna ya mutu ya mutu an ka ce ya ce mm, mm. shi fa bai yarda firawuna ya mutu ba a dai sake magana to ana cikin wannan irin buga wannan da ke kuka yi ko da ta yi koran nan babba sai ta kaɗo shi bisa tudu shi kaɗai banda shi ba wanda an ka samu gawa ta duk gaba ɗayan sansanin sa ba wanda ya to sai shi kaɗai. Allah ya sa an ka aje gawa ta bisa tudu yanzu har tana nan masar ko nan gari ne yanzu in ka bincika za ka samu hoto ne wanda yan garin nan sun kaje sun ka sun ka sun can masar sun ka ɗauko yana nan yana nan cikin akwaku in ka je kaɗan akwai inda za ka je ka bada yan kuɗi in ka dafa akwai lamba da za ka taɓa sai gashi ya hito kwance kai ba hulla da je mai nema bai ciccire ba eh wannan kalma a'a ya yawan nuna je ka bi barnika wannan kalma ce ka aiki wagga kalma ce ka aiki al yawan nuna je ka bi barnika din nan jikin yana nan har yanzu kaga ko rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da shekara goma sha tara har da wata tara ko da wannan lokaci ɗaya kaga sannan tsakanin annabi muhammad da annabi isa wajen shekara ɗari shidda to sannan tsakanin annabi musa da zamanin annabi isa ya yi shekara dubu to amma duk da haka kun ga an tattara duka ya yi shekara ya kusa shekara dubu uku kuma ya yi shekara dubu uku to amma har yanzu gawa tana nan kahiri da komi wa yana nan kahiri shan ta da shi cikin akwati sai a je a taɓa ya hito a ganai a mayas amma ba a tabawa dan an taba abin nan ya zan kamar toka jikin ya zuganye bayan abin nan amma ku babu abin da bai ya mutse ba bai koyi ba yana nan in ka ba a bari a taba sai dai ka diba da ido ka tayyaka eh yana nan aje kamar da ice eh yana ya ɗaukar hoto ko shekaran radda akwai radda mun kai karatu fir'auna eh, nan cikin masallaci sai da wani ya zo min da hoto ne ya ce ka gashi wai shine nace shine <laughs> babu shakka shine la'anatullahi <laughs> alaihi eh, <laughs> ce ka gan shi nan ka ji kunya fir'auna ya ga mai ihu ne da cashi Allah ne duka gashi inda inda harka ta kare mai to Allah ya kiyaye to shine Allah madaukin sarki ya kawo wannan wa inna kasiran minan nas lalle mayawaita daga cikin mutane musamman kahiran makka lagabiluna malaukana ne an ayatina ga wali lura da ayoyi la ya tabiruna bi ba su lura da ita eh

bawwa'na bani isra'ila hakika mun saukar da bani isra'ila mubawwa asidik mubawwa asidikin masauki na gaskiya manzilu Karamati shine masauki na karama wa huwa sham shine sham wa misr da masar wa razaqnahum man arzata su min dayyibati daga wurare abubuwa masu daɗi wa maktalabu ba su saba ba bi an amana ba'adu wa kafara ba'du saje suka yi imani saje suka kafirta hatta ja'ahum al-ilm sai da ilimi ya zo musu inna rabbaka yaqdi bainahum lalle ubangijin ka shi zai hukunci tsakanin su yawmal qiyamati ranar kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun ga abin da sun kazan suna sabani a cikin sa na al'amarin addini bi in ja'il mu'min tsar da mu'minai wa ta'dibil kafirin da kuma azabtar da kafirai shi a hukuncin da Allah zai yanke tsakanin su bayan kunta bayan kunta in shakkin mimma anzalna ilaika مثل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين to sannan Allah ya ce ba in kunta in ka zamo ya Muhammad fi shakkin cikin kokanto mimma anzalna ilai abinda mun sauka saukan ma min na kisoshi fardan ga kaddarawa ya annabi zai shakka ba zai yi ba fas'alil kara yaqra'una alkitaba ka tambayi waɗanda suke karatun littafi na at-taura min qabliha gabaninka fa innahu thabitun indahum wannan labari tabbatacce ne a gurin su yukhbirunaka bi sirqihi za su baka labari da gaskiya al'amarin Ƙara sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce la shiku wa la as'al ba shakka balle in yi tambaya ba tambayar ba zan yi ba da ƙarja aka haƙu haƙiƙa gaskiya ta zo maka min rabbika daga ubangijinka fala ta kunan na minar mumtari na kakka zamo cikin masu kokanto masu shakka ai shaki na fiye masu shakka ga wannan labari babu shakka a ciki duk gaskiya ne na'am ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله وتكونن wala takunanna kar ka zamo min alladhina kazzabu daga cikin waɗanda sun ka ƙaryata bi ayatin lahi da ayoyin Allah in ka za haka nan ga kaddarawa fa takuna min alkhasirin za ka zama cikin masu hasara ai annabi ba zai zama ba ko an kaddara kaddara ba za ta yi ba إن الذين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك innal ladina lalle waɗannan haqqat alaihim kalimatu rabbika wanda kalmomin ubangijin ka sun ka wajaba akan su bil azabi cewa Allah zai musu azaba la yu'minuna ba za su imani ba walau ja'arhum walau ja'arhum kullu ayatin hatta yarawul azaba walau ja'arhum kullu ayatin koda ko wace irin aya ta zo musu ba za su imani ba hatta yarawul azaba alim sai sun ga azaba mai radadi fala yanhum hina idhin tawbatuhum a wannan lokaci tuba su bata da umarni gare su wala imanu haka imanin su balaula falaula wato ba ya na ƙaryatun don me alƙarya ba ta zamo ba wato wuri da ana nihin aluwa mutanen gari amana don me ba ta zanta imani ba da nuzulil azabi da ha ne azaba ta sauka gare ta fana fa'aha imanu ha zan imanin ta mata amfani illa qauma yunus sai dai mutanen yunusa lamma amanu yayin da sun kai imani inda ru'yatul azabi lokacin da sun haga azaba walam akuru ba su jinkirta ba ila hululi har lokacin da azabar ta sauka su kam imanin su yayi musu amfani domin kashabna anhum azabal kiri mun kware musu azaba ta jin kunya fil hayatid dunya to cikin rayuwar duniya anan wa mata'anahum mun kajiyar da su dadi ilahin zuwa ga wani lokaci na karewa a jullansu. su wato babu wata alƙarya wadda za ta yi imani lokacin sauka azaba sai ya zan imanin bai mata amfani ba sai dai mutanen annabi yunusa Eh, su da sun ka hangi alamomi sai suka tuba sai tuba ta yi amfani an ka dakatar da azaba an ka maida musu da komi da komi sun ka ci gaba da rayuwa har zuwa tsawon lokaci walau sha a rabbuka walau sha a rabbuka ala amana man biladi a kullu jami'a na'am afa an ka tukuri wannan ta ya kuru mumini walau sha kada, da ubangijinka ya so la'amana man bil ardi kullum jami'a da wanda a cikin ƙasa duka sun yi imani baki ɗayansu. su an da tukurun nasa shin kai za zaka cirsasa mutane da malam ya sha'in lahu da abinda Allah bai so ba minhum gare su hatta mumini na hasu zan mu'minai la haka ba za ta yi ba wanda duka ga imani to mai imani ka tsaya kawa Allah godiya domin Allah bai so ba za a bauta mishi ba وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وجعلوا الرجس على الذين لا وما كان لنفس بيوا غري أن تؤمن da gaskiya da karhin kanta illa bi idnillah sai da izinin Allah bi iradati da nuhin Allah wa yaj'alu rijsa Allah yana sanya azaba ko kazamta alal ladzina la yaqiluna akan waɗanda ba su da hankali ya tadabbaruna ayatul lahi wanda ba su iya lura da ayoyin Allah shikenan to masha Allah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin alkur'ani mai a wannan wata mai alfarma watan ramadana a babban masallacin juma'a na garin fituskun kofar gida mai martaba sarkin fika yau muna sha shidda ga wata ramadan hijira 419 wanda ya daidai da miladiya 1,300 eh, uku ga ga watan daya hijira dubu da ɗaya, abin nan miladi dubu da ɗari tara da kuma tis'in da tara to muna cikin suratu yunus wadda take magana akan aƙida wato sahihiyar aƙida wadda take babu garwayi a cikinta a wannan mun san shi'a taken ko kuma wato wannan sura abinda take ko shi ne ta hitar da sahihi a aƙida musamman abin da ya shahi imani da Allah imani da manzancin manzanni da kuma tashin kiyama da abin da ya biyo bayansa to mu ci gaba wa ma kana eh to to mu je

ku dibi al'amura wannan kira ne zuwa ga kahiran makka ma za fi samawati wal ardi menene yake cikin samai da cikin ƙasa min al'ayati na ayoyi a ala wa hadaniyatillahi ta'ala waɗanda suke nuna kaɗaitar Allah madaukin sarki wannan aya ta zama hujja ga wato dole ne ga wanda adda ilmi wanda yake da cikakken hankali ya nazari ga makhluqat don ya yi dalili da su akan sanin Allah maɗaukin sarki bayan ya yi imani wa ma tukuni ayatu wan nuzur da ayoyi da gargadi baya da umfani wato ba zai yi amfani ba an kaumin ga mutane la nuna waɗanda ba za su yi imani ba fi ilmin layi ga sanin Allah ai matan wa umma ai ba su umfanin su na'am ba yanzu da illa misra قل فارتقبوا إني معكم من المنتظرين قال ينتظرون شيء yanzu akwai wani abu da suke jira ai ba wani abin da suke jira da ƙaryata ka da suke yi illa misra ayyamin ladina salaw min qablihim sai kwatamkacin kwanakin waɗannan da sun ka shuɗe gabanin su min al'ummi na al'ummomi ai mithla waqa'i min al'azab kwatamcin abubuwan da ya ta akwa gare su na azaba kul ka ce fantaziru ku jira zalika wannan abin da ya gabata ga waɗancan inni ku ni ma tare da ku minal muntazirin ina cikin masu jira abin da zai faru muku ثم amanu. sun na ji rusulana Allah ya ce sannan sai mu tserar da manzanninmu lokacin da wannan azabar ta zo wallazi na amanu tare da waɗanda sun kai imani sai mu tsar da su minal azabi daga azaba in inja kamar irin wannan tserawa da mun kawa manzannin Allah da masu imani magoya bayansu, su haƙan alaina yake wajibi a kan mu nanjil mu'minina ko nunajjil mu'minina mu tserar da mu'minai shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa hina ta'zibil mushrikin lokacin da za a zartar da mushrikai قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبد الله الذي يتوفى لكم وأمرت sai ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane a to mutanen makka kahirai eh, kullum ya ka ce ya ayyuhan nasu cikin qur'ani mafi yawa ana nuhin kahiran makka amma in ana magana ya ayyuhan na amanu to a wancan lokaci wayanda suka yi hijira tare da annabi da kuma waɗanda suka karbi bakuncin sa a madina shi yasa so da yawa yan kunga ana rubuta a cikin littafi ce minal muhajiri da wal ansar don lokacin su ne qur'ani ke magana da su don su an gaba annabi mu'minnai waɗanda Allah ke magana da su wato ya ku kahirai na makka ko ku duk Kahirar duniya in kun bi shakkin min dini in kun zan kuna cikin shakka game da addini na annabu hakunta wannan addinin gaskiya ne to ku je ku yi naku wala abudu alladhina ta'budu ni dai ba zan bauta ma abin nan da kuke bauta min duni lahi kuma bayan Allah ba gairi wani Allah wa wal asnamu shine gumaka li fihi domin kuna shakka ga nawa addini walakin abudullah sai dai ni ina bauta ma Allah allazi ya tawaffa ku wanda yake karɓar rayukan ku lokacin da ajali ya ƙare wa umirtu kuma an umarce ni an akuna in zama min almu'minin cikin masu imani da wannan ayoyi da na taho da su na'am wa in wajhaka alayhi ba wa la takunanna wakila ne kuma an gaya mini an ce mini an aqim waje haka lidini hanifan ka tsayar da huskar ka zuwa ga addini wanda yake ba hanifi ma'ilan wanda kana mai karkata ilaihi zuwa gare shi an al'adaya da kulle kamar duk addinai baki ɗayan su koma ga musulunci wala na min al na kar ka zama cikin masu shirka Allah ya hana annabi ya zama cikin masu shirka na'am wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la wala ta da kar ka kira ko ka bauta ma min duni dunillah duk wani abu wanda yake kuma bayan Allah ma la yan ka abin da bai uwanin ka yin abatta in ka bauta mai wala ya duruka ko bai cutar da kai illam ka abu in ka bauta mishi ba fa in fa'alta zalika in ka aikata wannan kai ka bauta ma wani Allah fardan ga kaddarawa dan abu ne wanda bai yiwa don saboda haka sai a ce ka kaddarawa da a kaddara kayi haka Allah ya ce fa innaka idan kenan kai fa innaka kai idan kenan in kai haka min zalimi da kana cikin azalumai to eh an gaya ma annabi irin wannan kalma balle ni da kai da ke ha na'am wa iyyan fa'alla wa sannan Allah maɗaukin sarki ya ce wani yamsuska Allah idan Allah ya shahe ka ko ya samar da kai da durin da wata cuta ka faƙarin wa maradin kamar rashin lahiya ko talauci fala shi lahu ba wanda zai kware maka shi illa huwa sai Allah wa ka bi khairin kuma in Allah ya nuhe ka da alheri fala radda li ba mai iya mayar da alherin nan ya ce ba zai iso inda kake ba allazi aradaka bi wanda Allah ya nufi karshe ba mai iya tunkudewa yusibu bihi man yasha wa Allah na samar da wanda ya so da wannan alheri min ibadihi daga cikin bayansa wa huwa al rahim Allah shine mai gafara shine mai jinkai na'am ya ayyuhan nasu ce ya ku mutane wato kamar dai waɗancan da mun kai magana mutanen makka wancan lokaci yanzu ko mutanen duk duniya kahirai Allah ya kira su da wannan murya gaba ɗaya ja ja'akumul haqqu haƙiƙa gaskiya ta zo muku min ku daga ku Allah wanda a tabbatacce ta da wanda ya shirya fa inna ma ya hata gili nafsi wannan yana shiriwa ne don umarnin kansa da anna sawaba hati da'ihi da domin lada shiriyarsa za ta dawo gare shi ne ba wanda za ta wana kai shi wa man dalla wanda ya bace fa inna ma yadullu alaiha shi ma yana bacewa akan kansa la'anna wa ba'da dalali domin musibar bata tai alaiha za ta dawo akan ransa wa ma ana alaikum bi wakil ni ban zamo wakili akan ku ba fa ajburakum balle in cirsa sa ku alal huda akan shirya wannan ba aiki na bane Allah ya ce ma annabi ya faɗi haka iyaka aikin sa shi baɗi in ka ji ka yi aiki da shi kai in baka ji ba kai a ciki eh. wata bi wata bi ma yuhi ilaika wata bi ta ya kuma ba wa huwa khairul hakimin wata bi ma yuha ilaika ka bi abin da an kai wa yi zuwa gare ka wazir ala da'awati ka yi hankuri akan kiran mutane wa zamu da kuma cuta wanda suka yi ma lokacin da kake kiran su don dama haka sunnar take hatta ya hukuma Allah har Allah ya yi hukunci fihim ga wayannan kafirai da amrihi da umarninsa wa huwa khairul hakimin Allah shine mahi alherin masu yanke hukunci ai adalun shine mahi adalcin masu hukunci wa kar sabara hakika ko annabi yayi hankuri hatta hakama har Allah ya hukunci alal mushrikin akan kafirai bil qitali da ayaƙe su wa al kitabi su ko al kitabi jizya ta dora musu haraji dora musu jizya to sura ta ƙare sai sura mai bi mata ita ce suratu hud ita ma kan ta makkiya ce ayoyinta tana da aya ɗari da ashirin da uku ita ma kamar yadda waccan sura take ita ma tana magana ne akan aƙida in ka ba za a ga kamar sura guda ce illa kawai ma'aza ayoyinsu ta bambanta amma duk abu guda suke magana kowannensu yana magana akan aƙida domin surorin da suka sauka makka mahi yawa suna magana aƙida don addini bai ginuwa in babu aƙida duk addini da an ka gida shi ba bisa ga sahihi aƙida ba to wargazajje ne eh, dan ba ba dadewa za ka ga an koma ana tsere da yahudawa ko kuma wasu arna eh to na'am سورة هود عليه السلام مكية وآية مئة وإهدي wato wannan sura gaba ɗayanta makiya ce sai ayoyi guda uku wannan aya a ƙimin salata zuwa ƙarshen ta, da fala'allaka tarikun ba da mayu ha ilaika har zuwa ƙarshe guda ya kubi sadaruka sannan da kuma can wa ula'ika yuminuna bihi har zuwa ƙarshen aya waɗannan ayoyi uku su ɗaya sun kaso ka madina amma jumla ta gaba ɗaya ayoyin abin nan sura makiya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai alif lam ra wato alif da lam da ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Allah shine masani da abin da yake nihi da wannan alif da wannan lam da wara za kitabu wannan littafi ne ukimat ayatu wanda aka wato bayyanar da ayoyinsa an ka kyautata su suka zama a fili ko karanta yana iya ganewa bi ajibin nazam ga kyakkyawan tsari mai ban mamaki wa badi'il ma'ani sannan ga ma'anoni masu ƙayatarwa ga alkur'ani sun mafussila sannan an ka rarrabe su bayyana an ka bayyana su bil ahkam wal qisasi da hukunce hukunce ga sunan dalla dalla da kisoshi iri iri wal mawa'id da kuma azoti daban-daban milladun hakimin wannan littafi ya hito daga wurin mai hikima khabir wanda yake mai labarin komai shine Allah dan haka wannan qur'ani daga wurin Allah yake نعم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير To abin da an kai wa'ayi da shi wanda an kai ko wannan littafi da shi shine da Allah ta abudu illallah cewa kar ku bauta ma kowa sai Allah inni lakum lalle ni game da ku ko gare ku minhu daga wannan littafi ko daga Allah nazir mai gargadi nake bil azabi da azaba Allah in kafarto in kun kahirta wa bashirin ko mai albishiri ke bin sawabi da lada in amanto in kun ba da gaskiya saboda haka na zo muku da abubuwa biyu al-inzar wa tafshir gargadi da albishir wanda ya imani ina mai albishir da aljanna wanda ya ki ina gargadi ne da wuta in bai dawo ba zai zama dan wuta to bayan wannan wa safiru rabbakum wa ayyuhu rabbakum thumma يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير sannan kuma daga cikin abin da an ka aiko da wannan alkur'ani in gaya muku wa an tastaghfiru rabbakum da cewa kuma ku nemi gafara ubangijin ku mina shirki daga shirka wanda kuke yi in ma ilai sannan ku tuba zuwa ga Allah irji'u ilai da da'ati Allah biyayya yi mace Allah zai jiyar da ku daɗi mai duniya duniya mata an hasanan jin daɗi mai kyawu da ɗibi a da daɗin abinci wasu a turistin da yalwa arziki ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali wanda yake abin ambatawa ya huwa mautu shi lokacin mutuwa wa yuti bil akhirati kuma Allah zai baya a lahira zai ba kullu zai da dukkan ma'abucin kyakkyawan aiki Allah zai ba shi fara da falalarsa ai za a husa kamakonsa wa in tawallau in kun juya baya daga barin yin imani da waɗannan abubuwa fa inni akhafu alaikum to ni ina ji muku tsoron azaba yawmin kabirin azaba yini mai girma idan ba ku bi Allah ba ko yawmul qiyamati shine ranar kiyama domin ila Allah marji'ukum إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ومن إلى الله مرجعكم دون باكو دا مكوما سيولين الله ولين الله ني مكومكم وهو شيكم الله على كل شيء قدير ما iko ne bisa dukkan komai don haka tunda wurin Allah za ku ko ba mai iya buwaya Allah to ku tuba tun ba ku mutu ba don in kun mutu za ku ci wahala wa minhu daga cikin abin da Allah ke da iko as-sawab wal wal azab yana da iko ya bada lada yana da iko ya yi azaba wa zala aya mai zuwa ta sauka kamar rawahu bukhari kamar yadda buhari ya ruwaito an ibn abbas daga dan abbas fi man kana yastahi da wanda ya yana jin kunya an ya takalla yayi bayan gida awi jami'i ko ya jima'i bai dila sama'i yanzu babu komai tsakanin shi da sama ya sadu da sama wakila an ce bil munafiqina ko ko ta sauka ne ga munafikai ala ma'ana na su ko kuma munafukai? ya nuna surura suna karkatar da zuciyoyinsu liyatakfu minhu dan su koyi ma Allah wato suna jawo bargo su rufe idon su lokacin da annabi yake karatu ko kuma in za su yi bayan gida ko za su yi wani al'amari da matansu su jawo su lullube don kada sama ta gansu suna ganin eh, wanda su sa kariya tsakanin su da Allah Allah ya ce ala ku saurara hina ya kaga shuna siyamu lokacin da suke lulluɓa tuhayen su ya ɗauna biya suna lullubi da ita ya alamu ta'ala ma yusirruna Allah ya san abin da sun ka boye ma yulun da abin da suka bayyana don haka fala yughni istighfa'un koye wasu bai musu amfanin komi Allah na ganin su hu domin shi Allah alim hu shi Allah alimu masani ne bi zati sudur da abin da a cikin zukata balle abin da aka hiri ai bi ma fil qulubi وما من دابة وما من دابة في إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في مبين وما من دابة باب وتدبى في الأرض تكين قصاه هي ما دبى عليها شين duk أبين دكال الله bisa ƙasa shi ake ce ma dabba ko mutum ne ko dabba ne duk kowane to babu wata dabba wadda kararrahe bisa ƙasa illa alallahi rizquha sai abincinta yana ga Allah ta kafala bihi Allah ya lamunce da abincinta fadalan minhu ta'ala kyauta daga Allah madaukin sarki ba don kokarin ku ba ba don halin ku ba don haka kai ta haihuwa musulmi kakka damu kowa Allah ya lamunce in ya zo duniyar nan sai ya ci abinci wanda ba zai ci ba shine wanda bai zo ba amma kwatahu akwai abincinsa eh. kullun kowanne wa ya alamu mustaqarra kuma Allah ya san matabbacin kowa inda kowa zai zauna ai maskanu hafi duniya aw sulbi ko ko cikin tsatsu wa mustawdaha kuma Allah ya san wurin da za a aje wannan gawa ba adal mauti bayan mutuwa aw rahimi ko ko cikin mahaifar da za a zuba wannan madi ya zan mutu Allah ya san wurin kullum kowanne mai ma zikirin waɗannan abin da aka ambata fi kitabin mubin yana rubuce a cikin littafi ne. ko Allahul mahfuz shine allo wanda yake abin kiyayewa ko wani abu Allah ya riga ya rubuta shi eh wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa khalaqa kasama wato arda Allah shine wanda ya halici sammai ya halici kasa bisa ta ayyam kwana shidda awwalu hal ahad farkon su lahadi wa akhiru hal jumu'a su ranar jumu'a wa kana arshuhu alal wato ya kasance bani ya halici sama da ƙasa. al'arshin sai na bisa ruwa Wahuwa huwa alamatan rihi shi ko ruwan yana bisa bayan iska Allah ya yi wannan liyabluwakum don ya jarraba ku ku mutane khalaqahuma Allah ya halicce su ma fihi ma da abin da a cikin su min manafi lakum dan umanin kuwa masalih da kuma maslahohi li yaktabirakum dan ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala cikin ku wane ne zai kyautata aiki ai a dawo lillahi wane ne zai yi wa Allah biyayya wala in kulta wallahi in kace ya muhammad ka ce mu lahun gare su innakum mab'usuna min ba'dil maut ku za a tayar da ku abin tayewa kuke bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru sai waɗanda suka kafirta su ce in hadha alquran ai wannan qur'ani annadiqu bil ba'si wanda ka hurucin cewa za a yi tashin kiyama wallazi taqulu da kuma kai abin da kake faɗi cikin alqur'anin nan ba wani abu bane illa sihirun mubin sai sihiri ne bayyananne ai bayyinu ko kuma ga wata qira'a wato illa sahirun mubinun ce kenan shi annabi wal musharu ilayhi annabi wanda ake nuni zuwa gare shi ne annabi kenan shi an ce sahiru eh an ce sihiru qur'ani an ce sahiru shi annabi kansa to ba daya wala ina karna wala ina karna ila adaba ila ummati ma adura illa kunna ma halifu ala yawma yadinu laysa mahruha akarna anhum azaba Allah ya ce wallahi inda za mu jinkirtar da azaba daga ta zo inda suke ila majiya ummatin zuwa ga zuwa wani lokaci ai auqati wasu lokuta ma'duda kidan yayu aka ce to ba za su zo ba sai rana wata sai bayan kwana bakwai ko bayan wata uku la yaqulun da sun dole cewa istihza da izgili ma ya ji su ni tsaye da shi ya yake shi bai kwaya, azaba an ce za ta zo to me yasa me yasa za a ce wai har sai an kwana bakwai ta zo yau mana wato dan ba su yarda ba eh ma na min an-nuzul ya hana mata sauka yau qala ta'ala sai Allah ya ce ala ku saurara yauma yatihim ranar da azaba za ta zo musu laisa masarufa an ba za a jin tunkuɗe musu ba mai iya tunkuɗe ta wa haka bihim ma kanu bihi yastajibuna abin nan da sun ka zo suna izgiri da shi to ran nan zai sauka gare su na da azabi na azaba wala yana zakara da zaƙanar insana wallahi idan mun ka ɗanɗana ma mutum rahmatan rahama minna daga gare mu ginan wasiha shine ya samu wadata ko ya samu cikakken lafiya sun mana za ana hamin sannan sai mu kwace wannan ni'imar da gare shi mu janye ta a bashi kwance bisa gado labe labe ko kuma a kwace a bashi bai da koli gasawa inna shi mutum ɗabi'a ta yi laye usun sai gashi yana mai yanke kamna kanudun min rahmatillahi mai yawan yanke kamna daga rahama Allah kafur mai yawan mai yawan kahirci shadidul kubri kamar da da duniya bai taba shan ruwan sanyi ba ya komo ya ta maganganu da zage zage eh haka ɗabi'a mutum take wala yana zakana na ba nahu amma in da mun da za mu ɗanɗana mai amma a wata ni'ima ba da darra a bayan tsanani na talauci ko kuma wani tsanani da ya samai masar wanda ya shaye shi la kulun da sai ya dora cewa za ba sai ya to ani wannan miyagun abubuwa na masibu sun tafi sun banni walam tawakka alhali baya jiran zawala ha gushewarta wala shukura baya kuma godiya alaiha kanta innahu shi mutum ɗabi'a ta in ya samu irin wannan lafarin sai ya zo yana farin ciki irin farin ciki na girman kai fakur yana mai alfahari alal nasi akan mutane bai ma utiya da abin da aka bashi eh kamar waɗancan mutane uku ɗin da aka yi magana da kuturun nan da zabaya yana cikin bala'in wahala Allah ya zo ya kauda mai sai gashi ya kuma yana ta kirari har ya manta har da ƙarya ya ce wai ai ita dukiyar nan kakan kaka haka ya gane ta alhali kuma shi ya zan lokacin da yake bai da komai lahiyar jikinsa kawai yake nema to a mutum kenan eh إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة waɗanda ba ɗabi'a su haka ba illa lazina amanu sai dai waɗanda suka yi ima illa lazina sabaru sai wanda suka yi haƙuri ala da ra'ayi akan cuta wa amilu salihati sun kai aikin ƙwarai wato su ne muminai ulaika lahum maghfiratun wayannan suna da gafara wa ajrun kabir da kuma lada mai girma huwal jannatu shine aljanna فلعلك لعلك تارك بعد ما يوحي ce fara allaka yana yiwa kai ya muhammad ta'arikun ba da ma yuha alayka ba wani sashen abin da an kai ma wahayi wala tuballikum iyahu idan ba za ka isa musu shi ba eh, saboda lita wani bihi domin sun walakanta shi kakka damu da wannan duk abin da an ka sauka ma ka isar kakka damu da abin da suka yi wada'iqun bihi ka sannan zuciyarka ta kuntata da wannan maganganu koko da karatun sa bi tilawatin alai bi tilawati alai da karanta shi gare su da ajali an ya kulu wai don sun ce laula unzil alaihi kanzu don me da ba saukan mai da wata babbar taska ba daga sama au ja a ma'ahu malakun ko ko a turo mala'ika ya zama odilan ɗin sai to tare da shi ugu, yana gaskanta shi kamar rana kamar da muka nema to kakka damu da wannan inna an ta nazir kawai kai mai wa'azi ne fala alaika illar bala babu komai akan ka illa isar da sako lal itiyanu bi maqtarahu ba wai ka zo musu da abin da suke nema ba ba wannan ba aikin ka bane wallahu wakil Allah shi a wakili ala kulli shay'in bisa dukkan komi hafiz shine matsari fa jabi zai saka ka musu da miyagun maganganun su qul ba'du bi ahli ma anta bal aya quluna tara suna cewa annabi shine ya kirkiri qur'ani ulka ce in ma kuna tsammanin annabi shi ya kirkiro qur'ani fatu bi ashari suwarin mithlihi ku zo da surori goma kamar alqur'anin nan bil fasahati wal balaga wanda aka ma qur'ani wajen fasaha da balaga yatin kuma ka karɓo karbo ga kowa ku yau na ƙarya ku kawo ana so fa innakum arabiyun domin ku larabawa ne fasaha, masu fasaha da kiri kamar ni ta haddahum biha annabi ya buga musu kirji da surori goma a walan daga farko summa bi surati sannan an ka komo an ka ce su kawo sura guda kamar yadda yake cikin bakara kuma kamar yadda yake cikin wannan sura wadda muka kare ba su kawo ba sannan Allah ya yanke musu kamna ya ce kullu in ijtama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al-qur'an la ya tuna bi wa lauka na ba'dhum zahira wada ulil mu'awanati ala zalika wani istatatum kuma ku kira duk wanda kuke iyawa wanda kuke da iko ku kira shi akan ya taimaka muku ku kawo wannan irin wannan qur'ani sura goma min dunillahi wanda akuma bayan Allah wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in kun cikin masu gaskiya fi annahu tarahu cewa annabi ne ya kirkira qur'ani to ku nemi taimakon duk mai taimakawa wanda ba Allah ba a taimaka muku ku sura goma irin wannan qur'ani ku kawo sun yi to idan ba su amsa muku ba ai man da autumu wannan da kunka kira su ilmu mu'awani don su taimaka muku idan kun kira gumakan ku don su taimaka muku amma ba su amsa ba to fa'alamu ku sani ya ku kahirai mushrikai annama unzila bi ilmin lalle wannan qur'ani an saukar da shi ne da ilimin Allah walai sabtira wato babu wani kirkire kagi alaihi kan ga qur'ani wa annahu kuma yadda lamari yake la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah fa hal antum muslimun ko kun yarda kun mika waya kun musulunta ba da hazihi hujja bayan wannan hujja alqadiya wadda take yanke ai aslimu ai ku musulunta tunda kun kasa to ku musulunta ku bi gaskiya man kana yuridu al-hayat kana man kana yuridu alhayata dunya duk wanda ya zama manufa ta yana nahin rayuwar duniya kawai Wazirata ta hada adon duniya kawai bayan asarra ala shir kamar yan ce akan kahirci ne yayi ta ya zama da duniya ba abin da yake nema wa kila an hiya fil mura'in wannan aya ta sauka ga masu ri'a wanda duk abin da ba na duniya ba bai bukata shi ka san mai riya kullum in ka zo ka same shi gida shi kadai cikin sako kace mai da Allah kawo taimako saboda daga aikin da ake yi sai ya kawo ma larurori amma in ka tara makiɗa ko da wurin taimakon masallaci ne an ka gayyaci yan jaridu da lasfika an ka jona da gidan rediyo to sai ga jiki ne na rawa shedan zai zuga shi ya ce ka makka wani ma ya bada kaza balle kai saboda haka sai ga jiki ne na cira to shi duniya ita ya zaɓa duk abin da zai baya in dai duniya ba za ta sani ba to ba zai bayar ba to wanda ya ɗauki irin wannan rayuwa ya zan shi haka yake so ko ni za a yi sai dai na duniya ɗai abin da ya zaɓa kenan Allah ya ce nuwafi ilayhim amalan za mu biya su ayyukan da sun kai tun nan duniya mu su ai jaza ma kamar sakamakon abin da sun kai aikata min khairin na alheri ka sadaqatin kamar sadaka wasilati rai misalin da zumunta fi ha tun duniya da an sai alaihim shine mu yalwata musu rizqan arzikin su wa hum su fiha cikin duniya la yabqasuna ba a tawaye musu komai la yabqasuna shay'an ba a tawaye musu komai a nan duniya sai dai kuma ulaika allazina ulaika ce masu wannan hali ula'ika masu wannan hali allazina laysa lahum fil akhirati wanda sune ba su da komai a lahira illa nar sai wuta wa abinda ma sana ubiha abinda sun ka aikata yi cikin duniya gaba daya ya ma ya ba ci bil akhirati a lahira fala sawaba lahu ba shi da zada wa badilun ma kanu ya'maluna duk abinda suka aikata wa batacce ne ba ba alisahi da shi Allah ba zai ba su komai don an riga an biya su albashi su duniya eh kamar mutum ne ya yi aiki nan fituskun amma wurin da zai amfani da kuɗi Legas an ka ce to ka bari a zuba maka a zuba maka kuɗinka a baka ima drop check ka zo can Legas ka karba don can kuɗin suke da umarni don can za ka sai kaya annan amma a hanya akwai yan kwanta kwanta ya ce shi dai a bashi da nan to an ka bashi da nan yana zuwa nan tsakanin makwa da da makera cikin yan kwanonin nan sai yan kwanta kwanta sun ka tare sun ka amshi duk abin da aka sun ka bashi haka nan kuma dole ya tafi Legas don baya da ba dama an riga an gama zaman kuma sai magana koma sai ta yi magana ta yi a Legas saboda haka ya damƙi ƙasa daga nan ya yi da kaiwa Legas da ƙafa kuma ya je can ba wurin kwana ba abinci to haka shi an misalin mu abin da mai riya komi nashi zai yi don duniya ya kai don haka komi ya yi sai Allah ya da mai komi ya yi sai Allah ya da mai har ya gama zaman duniya ba shi da abin da zai kai lahira dan komi shi manuwa ta duk abin da ba duniya ka so ba to bai suna nan da yawa cikin musulmi eh in kana son kuɗin su to kai gangami da kai gangami yanzu ana samun kuɗi ko ni ake so a yanzu kuɗi na zakwa ai amma in dai a ce a naɗa yan mutane biyu uku yan kwamiti haka su dan je su ce to wani gashi gashi sai ya kawo larurori ya ce to kun san shekarar bana da abubuwa su saboda haka ai hakuri eh da ya kamata ya bada dubu hamsin amma sai ya ɗauko naira ɗari biyar ya ce to gashi abin ai kun san ba mutum guda ka yi ba Allah dai ya bada lada ai mun ji daɗi da kun ka samu ciki wai ba amince da shi ba <laughs> mun ji daɗi da aka samu ciki ne nan kuma wannan naira ɗari biyar ɗin ma yana ganin hasara ce don me za a yi bayan ce ba da naira ɗari biyar ko ba cikin mutane ba eh. to Allah ya kiyaye mu da gariya kun ga Allah ya kira fa wailul lil mushrikin sai an kace fa wailul lil musaddina eh fa wailul lil mushrikin wailul lil mukazzibina sannan aka ce wailul lil musallina kaga diba inda diba waɗannan mushriki ne diba waɗannan mukazzibi ne diba waɗannan musalli ne me yasa an ka ce musu wailun allazina mu an salatihim allazina yura'una masu riya saboda riya sallan ma in ba ganin sun kai an yi taro ba su alhaji wani da mai martabawa ne sun zo to bai zuwa juma'a amma ya ji an ce yau an yi manyan baki to sai ya taho da sabon carbi da sabuwar darduma ya aje gaban sahu don a ga cewa gashi nan mai kuɗi ya taho ya sallah Allah ya kiyaye ta mu ci gaba أفمن كان على ومن قبله به من الأعمال فالنار معه إنه لحق وأجل ولكن أكثر الناس لا Abu man kana ala bayyana shin wanda ya za a kan hujja min rabbihi daga ubangijin sai na bisa bayani cikakke daga Allah wa huwa nabiy shine annabi awal mu'min ko ko mu'minai wa hiya alquran shine hujjan nan bayanin nan shine alquran wa yataluhu shahidun min hukuma shaiduna bi nai daga Allah min Allah wa huwa jibril yana da da annabi inda duk annabi ya faɗa yana gaskanta shi daidai kake muhammad ci gaba kamar laisa kaza ne yana zama daidai da wanda ba haka ba a'a ba su zama daidai wa min qabli kuma kamin shi kitabu musa ga littafin annabi musa wato kamin qur'ani ya zo littafin annabi musa ya zo shine at-taura shahidul lahu shima shi na shi ma yana wa qur'ani shaida imaman wa rahama jagora ne kuma rahama ne to ma'ana dai kamar laisa kazalik yana zama kamar wanda ba haka ba a'a la ula'ika wato wa'annan man kana ala bayyinati bi rabbi wa'annan da suke bisa ga shari'a ko bisa ga bayani daga ubangijin su yuminu nabi su suka yi imani da alqur'ani falahum aljanna kuma sakamakon su aljanna wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirta da alqur'ani min al'azabi daga cikin kungiyoyin kahirci ai jami'ul kufar dukkan kafiran duniya fannaru mau'iduhu to wuta ita amma alƙawantarsa ita ce Allah ya mai alƙawari fala ta ku fi miryatin min kakka zamo cikin shakka game da alƙur'ani innahu lahaqqu lalle qur'ani gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka walakin na aksara nasu sai dai mafi yawan mutane kahirran duniya ko kuma kahirran maka a wancan lokaci la yu'minu ba su yi imani da qur'ani ba na'am وَمَنَ لَهُ da ابْتَلَيْهِ عَلَى النَّارِ mahi zalunci min maniftara ala Allah daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah bin nisbati shariki wal waladi ilayhi ta'ala inda ya jingina da ko abin abokin tarayya ko ya jingina da zuwa ga Allah madaukakin sarki wai shi zalunci babu sai dai ai kama da shi ulaika yuraduna ala rabbihim inna za a gitta su gaban ubangijin su yawmal qiyamati ranar qiyama bi jumlatil khalqi cikin jumlar sauran talikai wa yaqulu al-ashhadu shaidu dukkan su su ce jam'u shahidin wa hum al-mala'ikatu sune mala'iku na lirrusuli bil balagh wanda za su wa manzannin Allah shaida sun isar da sako wa alal kufari binta takzib kuma su shaida akan kafirai cewa an kai musu sakon Allah amma sun karyata sai su ce ha'ula alladhina kadhabu ala rabbihim wa'annan ne wanda sun kai karya ga ubangijinsu ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin tsinuwa Allah ta tabbata ga azalumai ne al-mushriku da mushrikai eh allazina allazina yasudduna an sabilillahi wa yabquna allazina yasudduna an sabilillahi wa'annan da suke kange mutane daga shiga addinin Allah shine addinin musulunci wayabguna haɗe wajen suna neman hanya Allah ta musulunci ta zama karkatacciya wa hum bil akhirati su game da lahira hum kafiruna su kahirai ne game da kahir da lahira sun kahirta sun ba su yarda da cewa za a yi tashin kiyama ba suna ganin ko mutu ya mutu shi kenan an gama abinda ka ci ka ci wanda baka ci ba banza ta wuce ka su kahirai haka suke gani don haka shi yasa suke ta kokari su sha giya su yi zina su yi wasu kanki su yi zata su yi komi su yi wato don kada su mutu ba su yi ba saboda ba su yi tunanin ba su tunanin cewa in sun mutu za a sake tayar da su a yi su mutane su komo a tambaye su bannar da sun kai nan duniya shi yasa suke ta kokarin su yi banna to wa akwai ruduwa da ta samu musulmi a wannan zamani sai musulmi sun ka cire hulla ko sun ka cire rauna har da alkebu sun ka bi kahirai da gudu suna tsere da su ga harkar duniya mm. eh in musulmi in kahiri yayi zalunci shi ma musulmi yayi in kahiri yayi sata shi ma musulmi yayi suna ganin wai kada a canye a basu to haraka halaka ce wannan addinin musulunci bai taba ba umarni bai ba da umarni musulmi ya yi tsere da kahiri wajen sabon Allah ba amma an baka dama tun da dama gida biyu ne akwai gidan wuta akwai aljanna akwai halal akwai haram sadda kahili ya dure cikin haram to kai ko kai kokari ka nemi halal duk kowanne akwai kuma ba wanda zai wuce arzikinsa ba ka kasa isa rabonka ba ka ketare ka in ji mala ali na mai. ba haka ba wanda za wuce in ruwan da kake sha ya kare duk duniyan nan ba a samu ruwa ko da kofi guda wanda za ka sha in ma ka sha kana amai ne sannan ka mutu in kuma abincinka bai kare ba duk bala'in duniyan nan in duk jikinka zai zama ciwo ko ina ciwo ne ba ka barin cin abinci sai ka canza iyakar naka radda ka canza iyakar naka ko da sauran abin nan karhi ko babu karhi ko da ciwo ko babu ciwo da na mutuwa za ka yi ruwanka sun kare eh wanda kwanan na akwai wani bawan Allah wanda wanda eh, Allah yawa cikawa irin ta mamaki an yi sallah asuba da shi an gama nan gari an yi sallah asuba an gama sai ce lima yi addu'a an kai mai addu'a an ka shafa ana shafa shi kenan sai shakkuwa ba shi an gama jan tasbihin cikin masallacin ba sai da an ka dauki gawa ta yana zaune ya mutu nan tsohuwar kasuwa masallacin su malam wani to ruwan ya kare abincin ya kare budget din da Allah ya mai an riga an gama ya kare sai mutuwa ba wani abin da za a yi nan ba yadda wani abu illa ya mutu kawai To haka rayuwar duniya take don haka kai musulmi bai kamata ka cire rawani da rawaninka da alkyabba Ka yi dan gajeren wando ne da abin nan da hana sallah ko ki sallah da hullatar ki sallah shi bai ko cire ba da yake ba ta faduwa ku tashi ku zuba da gudu wajen bin haram haram ta cire kallabi ta ɗebe dan abin nan dan mayahi da dan hijabin ta da aje ta ta ma kifa da su tana ta gudu har na da musulmi sun bi ta ki tsaya mu kama to bai dace ba halal tana nan haram tana nan to ka nemi halal ka tara halal ka yi aikin halal ka yi aikin addini ka shiga aljanna ka huta duniya ka huta lahira نعم من كرنتو با قل ما حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة بعتك كبدا با وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض تم تجبا أولئك ألم يكونوا معجبين بالأرض وما قال masu wannan hali lam kunu mu'ajizin ba zan masu buwaya Allah ba bil ardi cikin ƙasa wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma ba su da waɗansu waliyai kuma ba